يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أنواع الأمة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bu da sake haduwa a nan masallacin abu huraira radiyallahu an yau maricin litinin goma ga watan ramadan shekara ta 1438 wanda ya daidai da biyar ga watan jun na shekara ta 2017 muna cikin tafsirin suratul anbiya surar da ta ba da kanun labarai dangane da tarihin annabawa da dama mun ɗauko kisar annabi dawuda da Suleiman da hukuncin da suka yi sai lokaci ya mana halinsa da haka za mu sake karanta daga aya ta saba'in da takwas zuwa abin da Allah ya ba da iko wa dawuda wa sulaiman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم buƙatar ya mai ta karatu eh to Allah ran maka sake karanta ayoyi a'udhu billahi minash داود وسليمان إذ يحكمان في الحرب الله يتي وداود وسليمان أي واذكر داود وسليمان وكما ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وداود وسليمان آتيناهما رشدهما من قبل إذ يحكمان في الحرف أما كنغا واتو تقديري نفرق ويا في داشي وانا سبو دمي saboda dai idan mun ce kilahuma atahu Allahu rushdan kamar mun ce kilahuma kad asaba sawab ba kuma haka lamarin ki wannan shi zauna bal asaba Sulaiman as-sawab wa akhta'ahu Dawud ولكل منهما أجر الاجتهاد ولسليمان أجر الاجتهاد ما أجر sawab da daud da Sulaiman kowane su hukunci yayi shi kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake idza hakama al-hakimu fa asaba falahu ajran wa idza hakama al-hakimu fa akhta'a falahu ajrun wahid idan mai hukunci ya hukunci wanda ya cancanci yin hukunci alƙalin da aka ajiye shi don ya yanke hukunci ko shugaba wanda aka naɗa shi wanda wurinsa ake kai husuma ko mai gida wanda a gidansa shine jagora ko shugaban wata ma'aikata ko wani wuri ko makamancin wannan idan bisa ga cancanta ne ya yi hukunci kuma ya yi daidai lada biyu Allah zai ba shi ga ladar istihadi ga ladar samun tawaba idan kuma ya kuskure Allah zai ya ta kuskurensa sannan ya ba shi ladar istihadinsa me yasa na ce idan bisa cancanta saboda hadisin al-qudatu arba kun san hadisin alƙalai guda hudu ne manzo Allah ya ce uku yan wuta ne guda dan aljanna duk wanda ya hukunci a duniya kowane irin hukunci ne yana cikin ɗaya daga cikin wa'annan guda hudu da aka ambata ko dai ya zamo yana da ilimi na yin hukuncin sannan ya yi hukunci bisa ga ilimin wannan ɗan aljanna ne ko ya zan yana da ilimin amma ya yi hukunci ba bisa ga ilimin ba bisa ga son zuciya wannan ɗan wuta ne ko ya zan ba ya da ilimin gaba ɗaya idan ya hukunci kowane iri ne to wannan dan wuta ne alqudatu talata ne ba arba'a ba ce talata alqudatu talata to me yasa baka gyara min da wuri ba ko ka aza ko ni ƙari to babu shi haka ne yadda ka sani al-ilmu ma tawaqa'at alayhi al-alsun wani ya zori imamu zuhuri imamu zuhuri ya ce to sai ka dan ba mu falala mu samu hadisi sai ta koro hadisi ta koro sai da ya kare sai zure ce ka kyautata Allah ya saka ma da alkhairi sai lani na ga duk abin da ka sani ne na baka sai ce a ah, ai ilimi wanda ka sani shine ilimi wanda ba a sani ba ai ba ilimi bane saboda haka ka kara mini ilimi bisa ga ilimi na idan har ka sanar da ni abin da ban na sani wa Dawud wa Sulaiman yazhkumani fil har lokacin da suke hukunci dangane da amfanin gona ko kuma noma ko gonar ita kanta wadda muka baku labarin wani ya sako dabbobinsa sun zo sun yi kalaci a cikinta da daddare sai annabi dawud alaihi salatu wassalam yanke hukunci a kwace dabbobinsa a bawa mai gona kun ga anan yayi favorin manomi bai taimaki makiyayi ba sai annabi suleiman dan sai ce aiko ina ga akwai wani hukuncin da da an yi shi ya fi taimaka musu gaba daya bai ce masa kai kuskure ba haka idan mutum yana gaba da kai ko da kuskure yayi ka samu polite way ka samu hanya ta siyasa ta faɗa mashi yayi kuri amma in ka zabura kai cikin sa to ana iya samun matsala Allah ce idza fashat fihi ghanamul qawm lokacin da dabbobin wa'annan mutanen suka yi kiwo da daddare muka ce na fashat ra'at bil layl wa kunna li hukmihim shahidin Allah ya ce muna halarce ga hukuncin da suke yi fa fahamnaha Sulaiman sai muka ba da fahimtar ƙabiyan ga Suleiman wanda ya nuna kenan Allah ya ne masa shaida da cewa yana da basira yana da hikima wajen yanke hukunci muka ce wannan yana cikin manya-manyan sharuɗan alƙali ba kawai ana la'akari da alƙali mai ilimi ba ne a'a mai basira mai idan yana yana yiwa a san mai sur'atul badiha saboda mutane zalunci ya yawa a cikinsu duk wanda ya zo gaban hukuma so yake shi a bashi gaskiya to shi yasa alƙalai suna ganin cases iri iri Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Why I Stand ya yi fasali musamman akan alƙalancin da yi ya ba da experience mai yawa na alƙalancin da yi har ya kawo kes ɗin wani da ya ɗauki dukiya ya ba wani ya zo ya mutu wancan ya ce tasa ce sai aka dawo aka yi jayayya sai suka je suka yi sijjabaru in aka zo gurin kabarin wannan mutum da ya mutu sai ta ai dukiya ta ware ce aka zo kotu shi kuma malam abakar gumi ya san ba zai yi mutum yana kabari ya rika ba da irin labari ya dubi karar ya gane gaskiya sai ce mutum wurin kabarin suka ce sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ya jaye ayatul kursi gaba daya <laughs> sai ce a saki kira sabuja sai aka kira ya ji shiru aka saki kira ya ji aka saki kira ya ji zace munafikin Allah ka kawo dukiyar mutane alƙalai suna gari abubuwa da yawa a cikin littafi na abokin fira na biyu na kawo labarin wani alƙali ibn abi laila da wani kes da gani mai tsananin ban mamaki mata ne suka zo wurinsa guda biyu suna husuma sai ce wacce ce za ta fara magana cikin sai babbar ta ce makarama ta ki magana karama ta ce Allah ya tabbaci alƙali wannan gwaggo da ce ƴar uwar baba da ce kuma ta rike ni sun ina karama ta aurar da ni ga mutum mai daraja mai arziki bayan shekara uku ina tare da mijina ita kuma ita ta girma sai ta yi sha'awar ta auren masa ita sai ta sa masa sharaɗin za ta auren masa ita bayan ta mata ado ta mata kwalliya ta ba shi shawa ya ce yana so sai ta ce sai ka sa al'amarin ɗiyata a hannuna ma'ana sai ka bani iko akan yigiyar aurenka da wance sai ya ya amince zaka sai ta ce mani ki shiga ta kaba domin na sake ki sake da izinin miji. ta ce Allah ya taimaki alƙali ta raba ni da mijina na zo ina zawarci ana nan wata rana mai gidanta ya yi tafiya ya dawo ni kuma na ci ado na yi kwalliya na huta jikina yana kyalkyali sai ya gani sai na shi shawa sai na sa shi kwana na ce ina yi aurenka amma sai ka sa lamarin gwaggota a hannuna <laughs> ce na baki dama ce gwaggu shi zai zuwa ta kaba domin na kake ki saki uku da izinin mijina ce sai na zo na aure na aure mijin nan nata muna tare da shi ga shi mutum mai arziki mai dukiya ita kuma ta koma gidan ɗanta ta tare tana can gidan ɗiyarta tare da surukinta sai Allah ya masa cikawa to bayan ya rasu sai suka zo gaisuwa da ita da ɗiyarta da mijin ɗiyarta ta ce ko da muka kalli juna ni da shi tsohuwar soyayya ta motsa sai na sa shi kwada <laughs> nace zan dawo da aurenka amma sai ka sa auren yar uwata a hannuna yace na maki izini ce wance ki je zuwa ta kaba domin na sake ki saki uku <laughs> to shine sai gwaggun ta yi ce Allah ya taimaki alkali to yanzu kaga ta amshe min miji ta amshe maɗiya ta miji sannan kuma gadin miji na naki ta bada kuma ta ce ta addai sai ce to cikin kuwa ce ce ta yi masa wanka ta ce ita ce amma kwace mini shi ta yi sai ta ya za a yi wannan lamari idan alkali ya zamo mai basira to zai zai iya magance matsalar masu husuma amma idan baya da sur'atul badiha hankalinsa bai saurin kawo abu zai samu matsala game da muka muku bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin shari'ar mata biyu da annabi Sulaiman wani alkali ya yi irin wannan an zo masa da ƙara ta bashi shi wanda ya ci bashi sai ya yi musu ko da ya kalli idonsu akwai ilimin psychology in ka kalli idon mutum mara gaskiya kana gane na yi wani course a Lagos wajejen 2003 kan wannan ishu na abin nan psychology human psychology domin iri-iri ne psychology kala-kala ne su sai kalli mara gaskiya sai gane mara gaskiya ne to ya za a yi ya kama shi a hannu sai ce ma wannan ina ne ya baka ina ne ka bashi kuɗi sai ce Allah ya taimake ka wuri ka zana gindin wata bishiyar sai ce ka je ka sayo bishiyar ina kiranta sai ko wannan sai kalli alƙali sai ka je ne sai ka yana kiranta sai ya tafi alƙali ya ci gaba da rubuce rubuce yana ta sauraron shari'u sai sai ta sai waga ce kai ya ka yanzu bai dawo sai ce Allah taimake ka wurin ne yana da nisa sai ce to babu komai sai da dace Allah ya taimake alƙali na sanar da ita sai ce ai ta zo kafin ka tsawo sai ce kama ku kama shi ku daure ya kawo kuɗin mutane ya san wurin na da nisa amma bai san shi ba sai amfani da basira in za a naɗa alƙali ba ana so kawai mai ilimi ba ne ana son wanda Allah ta'ala ya bashi mauhiba ya bashi baiwa Allah ta'ala ce wa kullan atina hukman wa ilma duk da yake Sulaiman ne yayi daidai a wannan hukunci to kar kore na Dawud shi ma mun bashi annabta mun bashi ilimi amma komai matsayinka a wani hukunci kana iya kuskure zaka annabi sallallahu alaihi wasallam cewa innakum taqtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum yakunu alhana bi hujjati in ba'd wasakharna ma'a Dawud al-jibal Allah cikin muka sai muka sawwake muka hore ma duwatsu yusabbihna suna tasbihi ma Dawud duk lokacin da annabi Dawud yake cewa subhanallahi wa bihamdihi duk duwatsun su rinka subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sai duwatsun gari gaba ɗaya suna subhanallahi alazim yana tasbihi suna tasbihi wa tsaira kuma muka hore masa tsuntsaye su ma suna tasbihi tare da shi kun ga kenan ba tasbihin duwatsun ne mu'jiza ba daman duwatsun suna tasbihi ba tasbihin tsuntsayen ne mu'jiza ba dama suna yi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi menene mu'jiza anan su yi kwaikwayon dawo suna yi yana yana yi suna amsawa wa kunna fa'ili Allah ce mun kasance masu mai sauki ne wannan lamarin gare ba wani aiki ne ba wa allamnahu san'ata labusin lakum muka sanar da annabi Dawud sana'ar labus wato sirke tufan da ake sa wurin yaki Allah tabaraka ta'ala ya ambaci nau'in tufafi a suratu al-isra a suratu nahl kai yace ah, wa ja'ala lakum sarabila taqikum al-harra wa sarabila taqikum ba'sakum Allah ya hore muku tufafi masu kare ku daga zafi da wasu tufafi masu kare ku daga sanyi inda akwai tufan da zai hana jin zafi dole akwai tufan da zai hana jin sanyi sai ce wa sarabila taqikum ba'sakum da kuma tufafin da ke hana wato a kashe ku a wurin yaki shine garkuwa ko sulke wadda ake daurawa wadda ake sawa riga ce gaba kidinta in ka sa ta ba abin da ke fitowa sai kwayan idanunka sai kuma hancin ka wurin ba saboda ka duk inda aka harbo sai dai ka cire kawai za ta laƙe domin karfe rashin sa'a guda ne a ce an harbo ga idonka wannan yana da wahala kwarai da wannan kan kun ga matsala ta riga ta faru ke to annabi dawud shine mutum na farko da Allah ya fara ba wannan kimiyya ko kuma fasaha ta tsera wato ainihin a silke na yaƙi litusinakum min ba'sikum domin ta ba ku garkuwa a wurin yaƙin ku fa hal antum shakirun shin mutane kuna godiya ga Allah da samar da wannan fasaha da aka yi wadda har koyon shi kuna cin moriyarta wali Sulaiman ar-riha asifatan Allah ya kun mun hore iska ga Sulaiman kenan kowane annabi da irin tashi mu'jiza da ake bashi shi annabi Sulaiman sai aka bashi iska kamar da Allah ya faɗa wata ayar tajribi amrihi ruha'an haisu asab duk inda yake so tana tafiya da umarninsa zaka in ya umarci iska ta kwashe su kamar masallacin nan namu gaba daya sai iska kwashe mu gaba daya sai ya ce makka sai mu sauka makka sai mu umra sai ya koma umarni iska ta kwashe mu sai ce madina sai mu je madina sai ya umarci iska sai ta kwashe mu tajri amrihi ila al-ard allati barakna fiha back to qatar sham inda an ka tashi a wacce aya ana maganar tafiya a wannan aya ana maganar dawowa zaka duk inda zai je zuwa da dawowa iska yake tafiya da shi meye tsawon tafiyar guduhu ha shaharun wa ha shaharun da safe za ta yi tafiyar wata ɗaya da yammaci kuma za ta yi tafiyar wata ɗaya don haka idan ta yi awa goma sha biyu tana tafiya ta yi tafiyar wata biyu ta masu tafiya da raƙumma ko da dawakai masu gudu iya ƙoƙarinsu wannan mu'jiza roƙonta ne annabi Suleiman alaihi salatu wassalam qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab allati fasakharna lahu ar-rih tajri bi amrihi rukha'an haythu asab ay haythu arad asaba bi ma'ana arada wasu bayin Allah guda biyu sun je gidan Asma'i suna neman labarin suna neman fassaran kalman asaba da fitowarsa sai ce mallazi ma yani mallazi arastuma sai suka ce hadha a asabna wannan magana da kai ita muke nema don haka sai suka ji asa sun samu amsa a da tafiya ake wata ɗaya wata biyu wata uku wata shida shekara guda don a gano fassarar kalma guda wadda a cikin alkurani an kasa gane me take nufi to duk su ne aka rubuta mana yanzu muke ce bagas ga raba ka zo kawai masallaci da azumi kai zaune ai ta karanta maka mu kuma kan bude littafi mu karanta asma'i ya taɓa tafiya akan wata kalma guda sai da kishi ya sace kashe shi sai gashi a wurin karamar yarinya yan shekara shida tana ɗiban ruwa a wurin ta ya samu ansa bayani inda larabci bai gurbata ba ke mun ba ku mun taɓa ku wannan labari wata shekara yarinya da ta mai da shi yaro ga ta shekara shida amma yake qatalaki Allahu ma afsahaki sai ta ce aw min li yu'addu fasihan wallahu azza wa jalla yajma'u fi والله عز وجل يجمع wa آية wa بين أمرين ونهيين وحكايتين qatalaki Allahu ma hadhihi al-aya sai kuma shi ne almajiri tana koya masa Allah yake tajri bi amrihi ila al ardh allati barakna fiha idan ya je duk inda ya je iska za ta dawo da shi zuwa ga ƙasan nan da muke albarka a cikin ta wata ƙasa ce kenan sham wa kunna bi kulli shay'in alimin Allah ce mu masu cikakken sani ne da kowane irin abu don haka cikin ilimin ubangiji ne Allah ya bashi iskan da take tafiya da shi ta kai shi garin da yake so ta dawo da shi kuma zuwa garinsa na haihuwa wannan mu'jiza kamar yadda muka gani ya roƙi a bashi abinda kowa ba za a ba ba a bayansa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo an bashi wannan kuma ba a bashi ba eh to muna iya cewa an bashi kuma muna iya cewa ba a bashi ba an bashi domin ko ba komai an yi mai iraji da shi kuma tafiyar mi'raji ta sha malin wannan sai annabi Suleiman kuma shi idan annabi Suleiman a ƙasa yake yawo shi sama ya tafi kuma saman bai tsaya sama ta farko ba ko ta biyu ko ta uku sai da ya kai sama ta bakwai a nan din ba bai tsaya ba sai da ya kai sidratul muntaha inda har jannatul ma'wa sai da ya tsallaka ya kai inda duk wani halitta bai taɓa kai ba sai da ya kai ma yana jin muryar ubangiji Allah yana magana da shi yana jin sai da ya kai ma fada inda al'arshin ubangiji ya ce haske ne kawai ya hana in ganshi kamar yadda Abu Dharr da fari ya faɗa a cikin sahih Muslim to kuma muna iya cewa an bashi domin an ba al'ummarsa ko duk abin da aka ba al'ummarsa na karama to ai shine aka ba don haka yadda annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam in ya tashi zuwa Kano zai tafi cikin rabin wuni haka mu ma ayi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun tashi zuwa Kano daga Sokoto za mu buga mota mu kwanta mai tukawa ya tuka muna shan AC muna bacci muna huta ko muna karatun Qur'ani kan ka ce rana ta kai tsakiya already muna kan a hali yanzu ba in an yi sabba ko sha ɗaya ana cikin Kano mai duguri ce za a ce an tashi da azumi Sokoto an sha ruwa mai duguri sai an wuce wannan yanzu wannan iska mai tafiya kan ƙasa kenan iska mai wannan tafiyar za ka wayi gari a sakwato ka kwana a ƙasar Sin China inda a da aka ɗauka nan ne ƙarshen duniya gaba ɗaya kamar na sha faɗa muku na sha azhar da la'asar a cikin haramin makka yi magariba da isa kwatu cikin gidana rana guda ba so ɗaya ba so biyu ba na yi haka Azahar da la'asar na yi azhar bayan su da shi sai in maka mata la'asar bayan ta jam'i kenan sai ya sheko zuwa airport ƙarshen ta karfe biyar biyar da rabi shida mun taso karfe takwas na daren nan sakkwato muna nan goma na daren saudiya ke sai na isa gida in yi magriba yin ila biyar. wannan karamar annabi muhammad ce sallallahu alaihi wasallam shi aka ba wannan kuma an ba shi ita da mafi cikar kamala me mafi cikar kamala duk ni'ima da jin daɗi da kake a ɗakinka kana iya a wannan tabarmar da za ta kai ga makka ma'ana za ka shiga kamar cikin ɗaki ka rufe an gwada mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna zuwa aikin haji mu dinnan an gwada mashi mu ba ni malam ba mu al'ummar mu al'ummar yace an nuna mun min ta suna cikin gide suna huta suna zuwa jihadi suna zuwa aikin haji kaga wannan karamar sa ce ومن الشياطين من يغوصون له Allah ce kuma mun hore masa daga cikin shaidanu aljannu wanda ke kutsawa a cikin ruwa suna ɗebo masa lu'lu'i da murjani da kayan ado da abubuwa na masu tsada masu daraja wa ya'maluna amalan duna zalik kuma suna wasu ayyuka ba wannan ba kamar da Allah ya ce amaluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat su gina masa gidaje su kera masa ababen wato more rayuwa su yi masa tukwane na dafuwar abinci da da tire-tire na ɗauko da kofuna na shan ruwa abubuwa iri-iri suke kera musu kuma cikin tsaftawa da bismillah Allah ce wa kunna lahum hafizin kuma mun kasance masu tsare su dole ne su yi aikin kun ga da Allah bai ba su iko ba ko da Allah bai tsare masa su ba idan aljani ya tsallaka shi yana sha aljani ya tsallaka ya tafi sabbin sun ne kwancin ya san an yi yana ya kamo shi sai iya to amma Allah ya tsare har ya kasance duk da bayan mutuwarsa shekara guda suna aiki suna zaton cewa yana kallon ba su gano ya mutu ba sai da kai ne ni Allah ya ce Allah falamma qadayna alaihi al-maut ma dallahum ala mautihi إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين كيف يزوى ورن يدون أفدا مكا ذاك سيزعي كو باكا سيزعي ko a faɗa ma wani abu na gaibi kaji Allah ta'ala ce lau ya'lamun al-ghaib ma labisu fil azab min su iyayen gijin bokan naka shaydanu aljannu su kansu ba su san gaibi ba da sun sani da ba shekara guda suna hidima suna wahala النبي سليمان نافع إيه؟ ما تسيب الصليب وأيوب إذ نادى وأيوب إذ نادى ربه ayyuba manzo Allah ka bada labarin annabi na ayyub manzon nan mai daraja mai albarka wanda muka jarabce shi jaraba wadda ba mu taba jarabta wani dan adam irin ta don Allah ta'ala ya nuna maka cewa jarabawa ba ta nuna baya son ka gabawan sa ayyub annabin Allah ne manzo ne kuma mutum ne mai daraja a wurin Allah amma Allah ya jarabce shi ya hore dan akan iyalansa ya hore shedan akan ƴaƴansa wato ainihin ya wargaza masa gida ya waye gari cikin jarabawa sannan ya dawo ya shafi jikinsa aka wayi gari annabi dawuda alaihi salatu wassalam annabi ayyub kuraje suna damu suna miki ko ina ya game jikinsa ya kasance ibada tana son ta gagare shi amma Allah ta'ala ya kubutan masa da harshensa wanda yake ambatansa da shi shine da lamari ya kai inda ya kai ya kai intaha sai annabi ayyuba ya addu'a wa ayyuba izna da rabba lokacin da ya kira ubangijinsa anni masani yadurru yace ya ubangiji cuta ta same ni wa anta arhamur rahimin kuma ubangiji kai ne mafi rahaman masu jinki kun ga a wata ayar Allah ta'ala cewa yayi anni masani shaytanu bi nusbin wa azab shedan ya shafe ni da wahala da azaba to anan akwai iskali biyu a cikin waɗannan ayoyi domin anan Allah ta'ala ya nuna cewa ya yi ƙara ya yi kuka ya yi ƙyallowa ya ce rabbi inni masani yadurru wa anta arhamur rahimi a wata ayar Allah ta'ala ce inna wajadnahu sabira mun same shi mai haƙuri ni'mal abd kai ma dallan wannan bawa innahu awwab mai yawan komawa ne ga Allah to yana haƙuri kuma ya kai ƙara ya za ku warware mana wannan iskali ya ayyuhal mallamuna aina al mallamuna warware mana wannan iskali ya ku mallamuna inna wajadnahu sabira mun same shi mai hakuri yanzu ya gaje hakuri ya yadda <laughs> to me yayi a na baya ba mu ba mu ba mu yawaye mu ba mu yawaye duk mai son aure shi ya dawo gaba muna ganin shi yana ganin mu ba yana kallon tsiyan mu ba na'am kai wannan kayi nisa za mu ji ka kuwa to bismillah na tsakiya ma na baya na tsakiya eh tashi tsaye bismillah tashi tsaye sunan su eh, eh sunan sarakuna ahsan addu'a ba ta nuna rashin hakuri rashin hakuri shine kai ƙara ga mutane abinda zai nuna maka wannan shine cewa da Allah yayi na la sai muka karba masa kun ga inda inda tsallo waye sai tsuwa yayi kuka wayyo ni Allah sai can karba masa amma addu'a ce saboda haka addu'a ba ta kore hakuri addu'a ba ta kore hakuri yan hakuri bai hana ayi addu'a iskali na biyu ce wanda yayi anni masaniyar shaytanu binusbin wa azab shi ya shafe ni da wahala da azaba sai Allah ta'ala ce innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun a wata ayar ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan ba ni baka iko kan mabayina to ya haka yinan kuma Allah ta'ala ya ba shi dan iko ya kama shi wa zai warware mana wannan iskali na'am وعليكم السلام نعم وإذا مرضت فهو يشفين eh amma ba shaidan din ne ba kawai jingina ma shaidai don kare jingina ma Allah eh to dake ba duk kare bane daga waye fito to me kawo sunan shi ɗanin don ba a son shi an masa sharri ne ka kama hanya amma ba ka yi kusa dai ladabi ne amma kuma ai dole abin yana da alaƙa da shaɗan tun da har aka kawo sunansa na'am ya kuna ɗan faɗin sunaye ƙila ku Usman nan ji ba eh ahsan shedan baya samun sa'ar bayina ya raba su da ni amma ba wai zai iya samun sa'ar su a jarabce a jarabce su da shi ba don haka sa maka ciwo ba matsala bane karin lada ne ba gare ka kun ga anan da shi da shedan waye riba shi ya riba shedan ya rubushi inda shedan ya hana shi zikiri don wannan kissar in ka dubi isra'iliyatu malaman tafsiri sun kwaso abubuwa da yawa na shara sun zuba cikin littafin Allah an faɗi abubuwan da ba su dace da annabin Allah kan wannan wannan ayar ba mu buƙatar kawo su to inda inda wa'anda abubuwan sun tabbata to da shi ya samu sa'a to da ya ci karo da wannan aya amma kawai cewa shi ya cuta ma iyalansa ya kashe masa ƴaƴansa shi ya sa masa ciwo a jikinsa duk wannan ba matsala bane don wannan bai hana shi kusanci da Allah ba bai samun sa'ar bayin Allah na kwarai ne ya raba su da Allah bai iya halaka wannan shine ma'ana wa ayyuba idna da rabba annabi ka bada labarin ayyuba bawa mai daraja idna da rabba lokacin da ya kira ubangijinsa an ya zurro ya ce ubangiji cuta ta same ni wa anta arhamur rahimin kuma kai kai ne mahijin kan masu jinkai tawassuli iri biyu annabi ayyuba ya yi wasu tawassuli da halin da yake ciki rabbi inni masani ya dur ya Allah kaga halin da nake wannan tawassuli ne domin shi shine yace amman yujibul mudarra idza da'a wa yakshifu su wane ne ke karɓa kiran wanda ya shiga damuwa ya shiga wahala idan kira shi a wannan hali sai ce to ya Allah ina cikin halin da kake karɓa addu'a kun ga tawassuli ne wa anta arhamur rahimin kuma ubangiji sai fi kowa jin kai sai tawassuli da wannan sifa ta jin kai Allah dai ya samu waraka kuma sai ya samu an ce ba wani bawa da za a jarabta da cuta ya irin wannan addu'a da annabi ayyuba yayi cikin zuciyarsa yana mai yaqinin samun sun ifa sai Allah ya sauka masa fastajabna la Allah ce sai muka karba kiransa muka biya bukatarsa kashafna ma bihi min durrin muka kawar da duk wata cuta da suke gare shi shine a wacce sura yake ce urkud bi rijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab sai Allah ya bubbugan masa da wasu ruwa kamar yadda bubbugan mai Isma'il da ruwan Zamzam wannan ruwan sai ka ce ɗiba ka wanka yana wanka sai Allah ya kuraye wani ciwo gare shi sannan ka sha ka ƙoshi yana sha kuma duk wani datti ko wata dauɗa da ke cikin cikin sa kuma Allah ta'ala ya wanke saboda ka sai ya dawo sumul banda wannan wa atainahu ahla muka bashi iyalansa wa mislahum ma'ahum muka ƙara mashi wani ninki irin su da shi da gare shi sai aka bashi sha biyu rahmatan min indina Allah ke jin kai ne daga wurin mu wa zikra lil abidin kuma don ya zama wa'azi ga masu bautar Allah ma'ana ya zama wa'azi kar ka ɗauka cewa idan Allah yana son ka ba zai jarabce ka da cuta ba a'a albala'u ala qadri manzila gwargwadon daraja gwargwadon wahala sai sa duk wanda kake ganin su wata ni'ima ta ɗaukaka suna tattare da wasu matsaloli da ba su iya bude maka shafin su ne bale ka gani amma da ka gani da sai ka ce Allah na gode mani dai daukakar ma na fasa ba ni so duk wanda ka gana ce ma ran kai daɗe ko ala sabbini ko gafar ta malam akwai su matsaloli da suke danniya suna haƙuri dole ne albala'u ala qadrin manzila wani kibiya ake jefa masa a zuciya baka sani ya kwana da bakin cikin ta bai da yadda zai kuma ya fito ya waye gari ya haɗe ya ce ya sa babban riga kuma ya yi dariya baka gane wani kuma wata wahala ake kaɗa shi a cikin ta waya wannan sai a bugo masa daga abuja sai ta rikita shi duk wani ga ku gaban shi bai ganin ku saboda tashi hankali sun ma ba 'yan siyasa madalla <laughs> to kaga duk wanda ya ga sa misali alif ne ya fi sai ai tashi hankali ya faru sai magana sakin zawo sun kenan idan Allah ya jarabce ka to ka tuna da kai ko yayi maka ni'ima kuma dalilin kana cikin ni'ima ne maka jarabawa domin in kawai in ka zauna cikin ni'ima har abada aljanna za ta yi maka tsada ba abin da ke saurin kai mutum aljanna kamar bala'i ki nuna duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk da kaya ka taka sai an goge ma zunubi to ina ga wanda ya ciwo ya kwanta asibiti yayi wata daya ko wata biyu ko wata uku ina ga wanda ya karye a kafa ko a hannu ko a kafada ko a kunkuru yayi jinya to duk wani bala'i da ka sani na duniya to in dai ka bar ma Allah daukakar matsayi ne a gare ka wasu mutanen Allah ta'ala ya kawo su jarabawa saboda su cimma matsayin da ya yanka musu wanda ya tafi ansar da ibnu taymiya rahimahullah ta'ala ya bayar dangane da wanda ya tambaye shi cewa Alhassan da al ya aka suka zama sai sayyida shababi ahlil janna maimakon ya ta'adun suna jikokin manzo Allah kai wannan ita ma amsar to amma bai so ya bada wannan ansar ba domin zaman ka jikan manzo Allah shi kadai bai isa ya kwalifayin ɗinka ka zama kai da shugaban yan aljanna ga irin su miqdad ibn amr ga irin su khalid ibn walid ga irin su mus'ab ibn umair ga irin su ali ibn abi talib babansa ga irin su usman ibn affan da masu yi da kuɗi da masu yi da ilimi da masu ba da lokaci da masu sadaukar da mutuncinsu da masu ba da su a kashe su duk ga sunan gaba ɗaya zamanin annabi lokacin hassan da suna wasa da ƙasa kuma an ce su ne shugabannin haka kamar ibnu tabiya ya aka yi haka sai ce ku kalli abin da Allah ya zo musu da shi na jarabawa daga baya kowannen su bayan ya girma an jarabce shi alhassan aka jarabce shi da abokan baban sahabban sayyidi ali lokacin ya yaƙoƙin da aka yi suka zo suka naɗa shi wata shida amma ganin su yi kamar shekara ta da ƙyar ya samu ya sanke sarauta daga wuyan sai huta duk da haka aka biyo shi aka sa masa guba aka kashe shi ya shahada shi kuma Husaini aka jarabce shi shi ma da mutanen da abokan babansa sahabban sayyidi Ali mutanen Kufa in shi a suka gayyato shi kuma suka yarbe shi suka yaudare shi suka ci amanar shi suka ce sun mashi mubaya'a kuma suka kashe shi sannan suka dawo suka cuci al'ummar musulmi suna faɗin gabanin umayya can sun kashe jikan manzon Allah wayyo su Allah wayyo su suka fara sa baƙaƙin kaya suka fara tasbiri da zanjiri suna dukan jikinsu wai su su ne masoyan Husaini bayan su ne suka kashe shi don ka kalli girman jarabawoyin da Hassan da Husaini suka gamu da su kana gane girman matsayin da Allah ta'ala ya musu tanadi a cikin aljanna ya Allah idan zaka jarabce mu ka jarabce mu da abin da zai mana saukin karbuwa ka jarabce mu da abin da muna iya cin nasararsa Allah amma mun fi sun lafiya akan cuta wa Isma'il wa Idris إسماعيل وإدريس وذا الكفر كل من الصابرين ba annabi ayyuba ne kadai mai hakuri ba Allah ya ce Isma'il shi ma mutum ne mai hakuri Isma'il dan annabi Ibrahim wanda mahaifinsa ya mafarki cewa yana yanka shi yazo ya faɗa masa yace inni ara fil manami anni azbahuka qala ya abati if'al ma tu'mar fa if'al ma tara if'al ma tu'mar فتجدني إن شاء الله من الصالحين ومن الصابرين على رمى هيك من الصابرين فلما أسلم وسلوا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وقال لك tabaraka وتعالى يا ya كاشد shi da haƙuri saboda mutum ne mai haƙuri shine sallallahu alaihi wasallam wa idris haka shi ma annabi idris mutum ne mai haƙuri annabi idris yana cikin jikokin annabi nuh wasu malamai kuma sun ce a tsakanin annabi adam da annabi nuhu akai yi an ce abu uku shi ya fara shi ya fara dunka tufa a da mutane suna ɗebo ganye ne suna ɗaɗɗaure wa ga jikinsu shi ne mutum na farko da ya fara tunanin ya ɗebo auduga ya zargata ya fidda zare ya saƙa yadi ya ɗinka ya fidda bante sai a ɗaura sai a ɗaura kunkuru aƙalla dai al'aura ta gaba da ta baya sun tsira ba a ganin su da haka shine uban teloli annabi idris abu na biyu shine ya fara wato duba taurari ya gano hanya abinda muka ce muku zamanin jahiliya in suna tafiya masana za su ce to kun ga wannan tauraron to ku mai da shi hannunku da dama sai ku juya haka to ku ci gaba da tafiya za ku kai gari kaza ko kuma tsakanin tauraro kaza da tauraro kaza yi ta tafiya za ka cimma gulbi inda ruwa su shi shine ɗaya ihtidau bin nujum Allah ta'ala ce wa bin najmi hum yahtadun abu na uku shi ne fara rubutu kaji uban yan boko ke ba yan boko kaɗai ba har da alaran momi har da duk marubuta duk wanda ya dau alƙalami ya rubutu da shi to jika annabi idris annabi idris ya fara rubutu ya fara ɗaukar alƙalami ya zana abu da sunan yanzu a karanta a gane abin da yake abu ne da a cikin ranka kada ya furtawa da bakinka to a yanzu ba sai ka yi magana ba sai ka rubuta ka tafiyarka wani yazo ya ɗauka sai ya karanta da Allah jama'a duk ni'imar da Allah ya yi ma dan adam akwai da ta wuce wannan duk ilimin duniya yana yasa Allah ta'ala ya ware sura ta musamman mai sura mai suna suratul qalam dun ka san muhimmanci ilimi a addini yace nun wal qalam wama yasturun nun lil i'jaz wal qalam na rike da biro wanda ka rubuta wa wama yasturun na rike da duk abin da suke rubutawa ubangiji yana da iko ya rantsuwa da duk abin da ya ga dama amma bai rantsuwa sai da abin da ke da matsayi da daraja da girma in ka ce wa mayar tsoron duk labararin duniya tana ce in ka ce wa mayar tsoron duk abin da a cikin kwamfutocin duniya yana ce in ka ce wa mayar tsoron hansa hansa ɗin nan duk ta sata san da ke ciki da na whatsapp da na instagram da na facebook da duk rubutun duniya yana ce a ce wannan bai nuna girman allah ba ka taɓa ganin wata halitta ta rubuta wasiƙa ban da ɗan adam hudu hudu dai karewa tsuntsu mai ilimi nan wasiƙa ba shi an kai cije kai ba shi rubuta ba shi rubuta ka ce ta kai ko yana yi raƙumi yana rubuta wasiƙa ya kama abokinsa giwa ba su duk wata halitta Allah da ka sani ba ta rubutu sai mu to mu kuma gawa muka koya ga annabi Idris alaihi salatu wassalam wa zulkifl shi kuma zulkifli ɗaya ne ga annabi ayyub kun ga ashe babu mamaki don ya yi gadon haƙuri tunda annabi ayyuba babu wanda Allah ya jarabta irin jaraba da masa game da ciwo Allah ya ce wa adkhalnahum fi rahmatina duk wa'annan mun shigar da su cikin rahamar mu innahum min salihin suna cikin mutane ke kaga wannan sun tsira duk mutumin da Allah da kansa ya shi ce mutumin kirki ne ai kaga ku kirki sai ya tabbata wa zannun zannun ai wazkur zannun manzo Allah ka ambaci zannun ko kuma wal qad atina ibrahima rushdahu min qablu wa zannuni atainahu rushdahu shi ma zannun mun bashi shiryar sa iz zahaba mughadiban lokacin da yaji yana cike da fushi su wa yake fushi da su mutanensa saboda yayi wazi an ki karba don haka in kai wa'azi ba ta kai kai zafin zuciya ka fusata ba annabi zunnun anan da ya fushi ya gabu da jarabawa sai kai ka lallashi mutane ka bi su a hankali ka zama musu kamar iccen kaɗe ko iccen ɗunya ko iccen mangoro mutane na ɗaukar dutse suna jefawa shi ko yana kaɗo musu abin da ya fi nune ba sai ɗan da ya nuna yake kaɗuwa to haka ake son mai dawa ya zama da'iman ka zamo na tsatse daga duk fitinu ka ratse don gudun jama'a su watse daga gunka su kama kutse in ya zama ka tausaya ba malami tamkar ɗabibu mai tiyata ne ga aibu dole ne ya zamo labibu ko ya jawo daɗin musibu in fa bai yi a hankali ba. wannan waka ta tsofi wasu daga cikin ta tsofi wasu daga cikin waƙe na ne na ban kwana lokacin da muka kammala digiri a madina shekara ashirin da hudu kenan ba ta tsofi ku ba a ba da yawa ba dai kalilan ko Allah ce wa zannuni iz zahaba mughadiba ka ambaci annabi zunnun lokacin da yaje ya tafi ya bar garin su yana mai fushi da mutanensa fa zanna an lan naqdira alai sai ya dauka cewa ba za mu kuntata masa ba naqdira alai anan ƙuntatawa ne wa man qudira alaihi rizquhu ko والإمام الشنكيت يتي عينا آية يلوك فسرة تبيو شيني من القضاء والقدر هل لن نقدر على بذامه كن تعمس وتمسألة وسيقى شكو ياغا من المسألة شين الله تعالى إذ أبق إلى الفلس المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم يقول يا بامتا نسيت تتون ده باكو جنوا أزي نايقا باني نا تفي sai hau jirgin ruwa suna cikin tafiya sai jirgin rinka tangal tangal ga annabin Allah cikin jirgi ga talakawa bayan Allah ga jirgi yana tangal tangal yana son nutsewa almalla me kuke ce ma matukin jirgin ruwa hmm? me sunansa matuki ko babu hausa ke sai ce a cikin ku akwai mai laifi a cikin jirgin nan akwai wanda ya ma Allah laifi don haka lalle jirgin nan zai kife da mu in ba ka ba dole to ya za a gane wane ne sai aka ce ai ƙuri'a fasahama kaji ku masu larabcin mu na Najeriya sai a ce musahamatu Sheikh Abdullahi dan Fodi Abdullahi ibn Fodi musahama ƙuri'a kenan gudunmawa isham ake kiransa saka ishama ce kamata ba musahamat ba alif samala fasahama ai faqtara'a fa kana min almudhadin sai zamo cikin waɗanda ba su ƙuri'a ba da haka dole tsalle aka ce ka fita ka ba mu rizirgiyar da ya fada cikin ruwan faltaqamahu alhud sai babban kifi ya haɗiye shi wa huwa yana wanda aka lalata saboda ya gudo daga fagen fama wurin wazi ba a gudu za ka dage kai ta yi hatta ya fiye ka ne har sai mutuwa ta cin maka to shi Allah ta'ala ce falaula annahu kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawm ya kuru abin da yake ce shi tasbihi an batun ubangiji to wani irin tasbihi ne shine Allah ya kawo wannan sura fanada fi zulumat sai yayi kira a cikin dufai ga duhun dare ga duhun kifi ga duhun teku فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كان ما توصل بيي لا إله إلا أنت توصلي لي توحيدي سبحانك تركي يا تبا تمك بابا يما يد باكسو بي يد كيسو باع جايا إني كنت من الظالمين قال لنا دي باوان قد ظالم كيش رب دنباوان غناك مي ذنوب باي با إياك gani nan fa ina tafiya can a cikin qur'ani kai alkawari gare ni in na roka zaka bani ko da dai baka ko hana ni duk abin da na tambaya ba rabbu ni firdausi uliya wadda duk ita ce fiyayya sai dace so in bi hanya gun muhammadu inda banya ni da shi ba a sha muke to amma bata tsaya nan ba addu'ar nan sayyidina sa iyayena zumaina har da dukkan sahibaina duk su zo mini can wuri na ba da shan wata yar waya ba fastajabna la Allah ce sai muka karɓa masa wannan addu'a wa najjaynahu min al-ghammi muka kubutar da shi daga damuwa akwai damuwar da tafi Allah ya aike ka ka yi raki ka gudu ka tafi harka ya kamma yau ga ka cikin cikin kifi kuma baka sai da zaka yi da kanka ba sai Allah ce wa najjaynahu min al-ghammi muka kubutar da shi daga daga sun daga bakin ciki daga tsanani da wahala da yake to wannan annabi zunnuni kawai ya shafa yunus a'a sai ce wa kadhalika nunjil mu'minin duk mummunai haka muke kubutar da su in sun yi irin komawa ga Allah yadda zunnuni saboda haka duk lokacin da musiba ta cin maka ka ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'ar annabi Yunus ma da abiya makrubun illa farraja Allahu anhu ba wanda ke shiga cikin damuwa da bakin ciki yayi wannan addu'a sai Allah ya kurai masa haka wannan ita ce addu'ar masu damuwa ya ke wadda aka jarabce ta da ɗanta yana cikin wani hali tana cikin bakin ciki ya ke wadda aka jarabce ta da mijinta yana gana mata arkane ya ke wadda aka jarabce ta maza sun ki fito mata ya ke wadda aka jarabce ta duk wanda ya zo uban ke kore shi ya kai mai damuwa cek ya ki fitowa mota ta laƙe kwangila babu duk wata damuwa duk wani bakin ciki na duniya wanda ya hana ka barci ka ce la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min zalimin Allah zai yi maka wannan damuwa inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sura kawai muka ce kanun labaran tarihin annaba ta bara mu je ga zakariya alaihi salam zakariya wa zakariya manzo Allah ka bada labarin zakariya ko kuma walaqad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin wa atayna zakariya rushdahu rabbi نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين shi kuma zakariya ka ba da labarin lokacin da ya tsufa rabbi inni wa hana al'azmu minni wa shta'ala ar-ra'su shayba kashi yayi sanyi sannan kai yayi furfura walam akun bi du'aika rabbi shaqiya da dai ban taba roƙonka baka bani ba to yau ga addu'ar da ban taba yi ba wa inni khiftu al min wara'i Allah na ji tsoron magada a bayana ba wanda zai tsaya aikin da nake yi wa kanat imra'ati aqiran matata bakarariya ce ba ta haifuwa fa har libin da dunka waliya Allah roƙo nake ka bani mai mai mai mai mai jibinta ta mai gado na yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya Allah ka sa ya gadi addinin nan ya gadi annabtar nan tawa ta gidan alu yaqub kakannina ya Allah ka sai ya ce zamo radiyar yaddadi a gurinka shine Allah yake iznada da rabbu rabbi la tazarni fardan yace Allah kada ka bar ni kadai Allah yau ni kadai nake banda kowa Allah ban da kowa in ba kai ba Allah ka bani magaji rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin Allah kai ne mafificin masu gado domin satarisul arda wa man alaiha duk duniya da abin da ke cikinta Allah zai shirin gade mustajabna la Allah ki sai muka karba kiran wa habna lahu yahya muka bashi kyautar da muka sa mashi yahya sunan da ba a taba yin irinsa ba lam naj'al lahu min qablu samiyya ba a taɓa kiran wani haya gabanin sa ba Allah da kansa ya sa masa ya rayu ya haya ya rayu ko yana rayuwa don ka san ba wanda zai mutu ne aka baka ba saboda ka daɗe baka samu ba kuma kilo ne aka baka amma an baka babba wa aslahna lahu zawja muka gyara masa iyalinsa matarsa tana da gani problem kuma babu likita kwararre a wancan lokaci sai Allah ya ce mu za mu yi wannan aiki don haka tiyata rabbaliya a kai mata aslahna lahu da kun fa yakulu ta samu lafiya kaga amfanin zama da mutumin kirki yanzu da wani take aure da ba da ba annabi zakariya ba za ta samu wannan falalar don haka ya ku mata ku zaɓi maza na kirki ya ku maza ku zaɓi mata na kirki fa alaika bi zati din albarkacin miji yana kai ga mata albarkan mata ko takan kai ga miji to duk da abota aljalisu salih annabi ya umarni mu kyautata neman aboki na duk wanda za ka yi abota da shi kare zan kirki innahum kanu yusari'una fil khairat Allah yace da shi Zakariya da matarsa da waɗancan da muka ambata baya zunnuni da zulkifli da idrisu da isma'ilu da ayyuba da Sulaimana da Dawuda da Nuhu da Lutu da da Harunu da Musa da Ibrahimu duk gaba ɗaya waɗannan kanu yusari wani fil khairat abin da yasa suke da matsayi a gurin mu gaggawa suke in sun ga aikin alheri ba sa ba sa ranganci mai da'una na rahaban wa rahaban dalili na biyu suna kiran mu cikin jin daɗi da cikin tsoro sanda suke cikin jin daɗi suna addu'a sanda suka matsu suna addu'a sannan rahaban wa rahaban suna kiran mu suna kwaɗayi suna kiran mu suna jin tsoro in sun yi addu'a ganin suke Allah ya karɓa in sun yi addu'a tsoro suke shi wai na kai matsayin za a karɓa. wa kanu lana khashi'in dalili na uku sun kasance masu khushu'i masu khudu'i masu tazalluli masu tazarru'i masu kankan da kai zuwa ga Allah da haka ya kai bawan Allah kada ka kasa wajen roƙon Allah ga duk halin da ka shiga ciki wasu bayan Allah sun cimma matsayin da suka cimma ne saboda roƙon Allah ya Allah muna roƙonka da sunayenka maɗaukaka da siffofinka kyawawa tsarkaka Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya Allah ka bunƙasa arzikin wannan ƙasa Allah ka sauƙaƙi addinin musulunci a cikinta Allah ka taimaki musulmi ka taimaki masu taimakon musulunci Allah shugaban mu ka bashi lafiya Allah sauran jagororin mu ka yi musu jagora Allah ka ɗora su ga abin da zai zama mana maslaha ya zama mana taimako ya zama mana tausayi ya zama mana jinƙai ya zama mana ɗaukaka ya zama mana cin nasara da samun ci gaba ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب Wa واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين